ne kai ni na haife ka ka taba ganin dan malam ya je bara eh a kai da nake so ka zauna in koya maka daga bakar har in fadda barbaru in sa a kanka in fitar da kwakwalwa kan ba ta manat manat ta dauka hatu da wasali a to Allah an shari'a bini duk wanda ya bada da uwa da uba ka gane ko to ba zai samu sakamako a lahira kaga wannan kaunarka so nake ka gaji wannan rawanin hanza dan hanze zai na dan hanze zai na hanza hanze zai hanze zai hanze zai hanze zai wai wai wai tashi ka tafi ka ko ka ce da baba ka da baka abinci ka ci ina zuwa bari mu dan baka dan wani hasabi ba eh a kudin da aka kawo wa yaran nan nake so in dan baka wani abu kaka gaya wa mahaifiyarka bana baka yawwa ga wannan wazobiya ce ka je ka ci kwai ka ci doya ka ci kaza wanda duk yayi maka kuma zan baka bara da zaka lalata mutum ka ji ko zan fara koya maka buɗe kundi da yanda ake wa mata asiri yaro yaro ne kai lokacin da na auri uwaka ba ta so na hanza a san na ka tashin hankali hanza na yi mata sirkulla na yi mata bita zai zai almarar sai ga ta biyo ni rabon za a same ka an zai